jama'a salamu alaikum ah, sakamakon cece kuci za ka samu a jihar kano a bisa wannan doka wata haramta yin kayan lefe wasu ma suna ganin kamar ko babu dokan ne ko kuma kawai dai ko kuma ma suna ganin wani ne dokar sun dauka mutum yana iya doka to ga dokar nan yanzu haka a hannuna zan nuna kowa da kowa kuma wannan doka ba kayan lefe kawai ta hana ba abu goma sha takwas ta hana tsarabe tsaraban aure zan karanto su kowa zai ji kuma zan nuna muku sunan dokar nan yanzu haka wanda cikakken sunan wannan doka shine Kano State Marriage Practices Control Edict 1988 doka wata take haramta yin tsarabe-tsaraben aure a jihar Kano kuma aka faɗi cewa a wannan doka amfanin wannan doka ko kuma dalilin yin wannan doka shine domin ya zama cewa an samu sauƙi wurin yin aure sannan kuma wato yawan sake-sake da ake samu na aure shi mai zama cewa an yi maganinsa so ita wani doka ba wai kawai zuwa ta ce an hana yin kayan lefe shi kenan ba a akwai cikakken bayani sashi na biyar na wannan doka wadda dokar gata gata gata kowa zai ga sunanta gashi nan a rubuce dokar nan ta faɗi sashi na biyar ta ce the following marriage practices and expenses are hereby prohibited wa'annan abubuwa da za a lissafo guda goma sha takwas dukansu haramun ne a jihar kano yayin yin aure sannan kafin karanto su zan faɗi hukuncin wannan abubuwa hukuncin yin ɗaya daga cikin wannan abu da zan karanto shine zaman gidan yari na wata biyu ko tara ko kuma a haɗa wa mutum duka biyu wannan shine abu da sashi na takwas na wannan doka ya faɗa shine punishment for offenses hukuncin laifuffuka da aka kira to tunda wannan shine hukuncin laifuffuka kaga ga laifuffukan na kuma a lissafo su na farko aka ce the following marriage practices are prohibited number one aka ce gaisuwar uwa da uba da hausa ma aka rubuta su da hausa aka rubuta wannan abubuwa ga sunan gaisuwar uwa da uba laifi ne hukuncinsa wata biyu a gidan yari kudin zance kayan zance laifi ne hukuncinsa wata biyu a gidan yari kayan laifi duk wanda ya kai kayan laifi wata biyu zai zama a gidan yari ko wanda ya karba ko wanda aka yi da shi wato kayan baiko wata biyu a gidan yari kayan ada'a ban ma san me wannan ba shi ma laifi ne kuɗin aure doka ta soke shi kuɗin rigan mijin baya babu kyau kuɗin buɗar kai kuɗin da kuma kayan buɗar kai su ma ba daidai ba ne kuɗin alibudi doka ta soke shi kuɗin 'yan mata doka ta soke shi ah, sayan fura ban san komai ba shi ma an soke shi zaman ajo doka ta haramta shi sayan baki kuɗin kama hannu gara aure gara haihuwa da kuma na ƙarshe shine yinin biki duka wannan abubuwan laifi ne a jihar kano duk wanda ya yi shi zai iya tafiya gidan yari domin girba abin da ya shuka kuma 'yan sanda suna damar su kama duk wanda ya wannan domin police act na najeriya ya faɗi cewa duk abin da yake laifi a jiha ko laifi a tarayya ko laifi a local government ma dan sanda na da damar ya kama duk wanda ya ga wannan laifi ya gurfa da shi a gaban kotu ita kuma kotu ta hukunta wannan mutum to saboda haka akwai masu ganin ko na yi laifi da na fito da wannan abubuwa to ni bai ne dokan nan ba kamar yadda na faɗa ina fito da ita ne domin mu na baya suka kalli hangen nisa suka yi wannan doka ban san me suka kalla ba wani yau dan lawyer aiki na kawai shine wato wato in fito da wannan abu kuma wannan doka fa ba yanzu aka yi ta kamar yadda faɗa tsohuwar doka ce ba sabuwa ba ce tana jihar kano amma ba a santa ba su ba mamaki na yi laifi dai bai wuce na na ban kaɗo wannan doka wadda ba santa ba shi ne laifi na wannan kuma ina ganin ilimi ne kuma akwai nauyi akan mutum in ya ga wani abu na ilimi ko wani abu da jama'a suke ciki ya fito da shi domin karuwar jama'a so idan mata suna ganin cewa wannan doka ba ta adalci ba a iya zuwa su ma a saka a soke yin kayan ɗaki dama dai shi da ake ci kuci a kai kayan daki a soke duk wanda za a kai ta gidan miji na tabbatar ba iyayen da za su kai su gidan miji ba kaya ba kayan sawa su mata kayan sawa ya ma sauki shi kuma miji ya ya yi gida ya sa kayan duk da ake sakawa a cikin gida aure a biya sadaki kamar yadda addini ya bukata shi kenan a zauna lafiya kuma ban yadda wannan doka tana da alaka ko kuma abin da muke yana da alaka da yawan mutuwar aure ba wannan ba shi bane akwai cultures da suka fi hausa wato saukin yin aure al'adu da sauran kabilu da suka fi hausawa saukin yin aure amma ba a samun sake-saken aure da ake samu kamar yadda ake samu a a ƙasar hausa saboda haka ni na ganin gaskiya yawan mutuwa aure a najeriya ba abu ne wanda kuma a kano kuma arewa ba magana ce ta saukin yin auren ba gaskiya ah, factors ne da dama institution ne baki lalace da kuma approach din mutu auren ga baki wani iri ne masana da sun magana bayani akan me yake yawan jawo mutuwa aure amma gaskiya ni ban taba yadda cewa wai saukin yin aure yana da alaka da wani domin ai mun ga yadda mutanen baya suka yi aure abu ne mai sauki kuma wannan yawan mace mace auren da ake samu da wato kin riki aure ko kuma gaza riki aure ba shi da alaka da wannan so jama'a abu doka domin a zauna lafiya kuma ina kira ga 'yan sanda eh, tunda wannan doka ce sai a fara ɗabaka wannan doka eh, kamar yadda doka ta bukata salamu alaikum wa rahmatullah